بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك وفي الترمذي أن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أسأل قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني قال الترمذي حديث صحيح وفي مسند الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وصلوا الله المعافى فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيرا من المعافى وفي صحيح الحاكم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما سئل الله عز وجل شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية وذكر الفريادي في كتاب الذكر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أي الدعاء أفضل قال تسأل الله العفو والعافية فإذا وئت ذلك فقد أفلحت وفي الدعوات للبيهقي عن معاذ بن جبل قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقول اللهم إني أسألك الصبر قال سألت الله البلاء فاسأل العافية ومر برجل يقول اللهم إني أسألك تماما تمام النعمة فقال وما تمام وما تمام النعمة قال سألت وأنا أرجو الخير قال له تمام النعمة الفوز من النار ودخول الجنة وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وعن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam al-Bukhari da ke Nabi Jazaki a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Litinin daren Talata yau muna 24 ga watan Rabiul Awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1445 wanda kuma yake daidai da tara ga watan goma miladiya ta 2023 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alwabilu sayyid wa rafi'ul kalim wallafar al-imam al-allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na bakwai a cikin wannan littafi mun kwana a kan hadisin abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu da yake cikin sahih muslim yace wa fi sahih muslim an ibn umar radiyallahu anhuma قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa yake cewa ya kasance daga addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan ce ya allah inni a'udhu bika min zawali ni'matik allah ina neman tsarinka daga gushewar ni'imarka wa tahawwuli afiyatik da canzawar lafiyarka wa min fuja'ati niqmatik da uqubarka ta bazata wa min jami'i haɗi daga sauran abubuwa daga dukkan abubuwa masu jawo fushinka mun fara sharhin wannan hadisi karatunmu na baya gabar farko Allahumma inni a'udhuka min zawali ni'matik ce anan ni'ima ta kunshi ni'ima ta addini da kuma ta inuwa ta rayuwa Allah subhanahu wataala yayi wa dan adam ni'imar da tafi kowace ni'ima ita ce ni'imar addini ni'imar shiriya ni'imar kasancewarsa musulmi mumini ni'imar sanar da shi wane ne Allah wane ne manzon Allah menene littafin Allah menene addinin musulunci wanda wannan shine zai ba shi damar kukuta da tsira da gobe kiyama wanda ita ce ni'ima mafi girma ita ce wadda Allah subhanahu wataala ya ce wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata sannan akwai ni'ima ta rayuwa tun daga samar da kai da halittar ka fi ahsani taqwim a cikin mafi kyan kira mafi kyan zubi da Allah ya maka kuma abubuwan da Allah subhanahu wataala yake horewa dan adam na rayuwa da lafiyar da Allah ya bashi da ci da sha da dukkan sauran abubuwa da Allah yake ni'imta bayansa da su duk waɗannan suna cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala waɗanda ba za su lissafu ba duk yadda mutum ya kai ba zai iya lissafa ni'imomin ubangiji da ya masa ba to bawa ya rika neman tsarin Allah subhanahu wataala daga gushewar ni'ima da Allah ya masa sawa'un ni'ima ta addini ta shari'a ko kuma ni'ima ta lafiya ko ni'ima ta rayuwa ta yau da gobe sannan ce wata hawwule afiyatik al'afiya shine ubangiji subhanahu wataala ya kubutar da bawansa daga dukkan wata cuta cutar da za ta shafi addininsa ko za ta shafi zuciyarsa ko cutar da za ta shafi gangan jikinsa cututtuka akwai na zuci da suka shafi suka hada da kafirci da shirka da munafici da riya da hassada da kullata da dukkan wani abin da yake shiga zuciya ya mata katutu ya lalata ta wanda ita ce mafi girman cuta da take kama bawa cutar kafirci ko ta munafici ko ta riya ko ta hassada ko ta kiyayya marar dalili ce fi qulubihim marad da mm. zadahum Allahu marada to samun kubuta daga irin wannan cututtuka ana kiran shi al'afiya hakanan cututtukan da sukan iya samu gangar jiki mutum ya wayi gari ya kwana lafiya ya waye gari ba lafiya ya waye gari wani abu ya taɓa lafiyarsa wannan shi ma samun kubuta daga irin waɗannan cututtuka shi ma ana kiran shi al'afiya da kuma kubuta daga dukkan wasu fitintunu na duniya fitinar sha'awa fitinar shubha mugun kwaɗayi na sai an tara duniya ta kowace kowane hali wanda duka cututtuka ne kubuta samun kubuta daga waɗannan ne ake kira al'afiya saboda ka kalmar lafiya kalmar al'afiya mm. ta kunshi as-salama najat min kulli al ka samu kubuta daga dukkan wata cuta wato ubangiji subhanahu wata'ala ya kare ka daga dukkan wani abin da zai cutar da kai wannan ana kiran shi al'afiya kariyar ubangiji daga dukkan wani abin da zai cutar da kai cutarwa da ta shafi zuciya ko kuma cutarwa da ta shafi gangar jiki ko kuma cutarwa da za ta samu mutum a dalilin fitintinu na duniya ko tsananin kwaɗayi da haɗama duk wannan kubuta daga samun kubuta samun kariya kariyar Allah subhanahu wataala daga waɗannan cututtuka shi ake kira al'afiya difa'ullahi al'abd min kulli al'afat Allah ya baka kariya daga dukkan wata cuta wannan shi ake cewa al'afiya saboda kalmar al'afiya kalma ce gamammiya haɗaɗɗiya da ƙarƙashin ta tattaro abubuwa da yawa zaman lafiya yana ƙarƙashin al'afiya shi gari kawai gari babu tashin hankali babu fargaba babu tsoro a tattare da kai da inda za ka je da inda kake sana'arka da inda kake aikinka samun cikakken tsaro wanda duk yana ƙarƙashin kalmar al'afiya saboda kalmar al'afiya kalma ce mai faɗin gaske saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyar da mu ko yake addu'a cewa kada Allah ya kawo lokacin da wannan al'afiya za ta canza tun ya wayi gari yana mumini ya zama kafiri ko ya wayi gari yana mai gaskiya ya zama munafiki ko wayi gari yana yi dan Allah ya dawo yana yi dan a faɗa dan a yaba dan dan riya ko Allah ya jarrabe shi da tarhasada da kiyayya da kyashi a zuciyarsa ko Allah ya jarrabe shi da wata da tsabar haɗama da neman ya tara ta kowane hali duk wannan rashin al'afiya ne rashin lafiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman Allah ya tsare shi daga juyawar wannan lafiyar ta juye ta rikice ta zama ta zama wani abu wa min fujaati da kuma fujaatu wato da ƙubarka ta ba ta ba zato ba tsammani ƙubar Allah da za ta riski bawa ba zato ba tsammani ta fi tsanani ta fi haɗari domin ba za ta bar masa wani lokaci ba da ya rage da zai tuba da zai tuba abin zai zo masa bagatatan ba zato ba tsammani sai ya ji kamun ubangiji Allah ka kiyashe mu inda a ce uba ce wacce zai zamo ɗan adam ya san da zuwanta to zai kokari ya gyara ya shirya ya tuba kafin ta zo to amma ta zo masa ba zato ba tsammani wannan shine fuja'atu nikmatik fuja'a bil yakan zo kuma fuja bidun al madd bil qasr fuj'a fuj'a wa fuj'at nikmatik imam shaukani a cikin tuhfatul zakirin shafi'i na 421 akan wannan hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana neman tsari daga fuja'atu niqmatik wato hukumar ubangiji mai bazata yace dai-Annahu, idan taqama min al-'abd faqad ahalla bihi min al-bala ma la yaqdiru ala daf'ihi domin Allah subhanahu wata'ala in ya sako wa bawansa sa to ko wani bala'i ne da zai same shi wanda babu yadda zai iya kare kansa daga gare shi wala yastadfi'u wala yastadfa'u bi sa'iril makhluqin ba kuma wani cikin halittar Allah da zai iya kare masa wannan bala'i ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin ba wani wanda zai iya taimaka masa ya kare masa wannan bala'in yayin da shi kuma ba zai iya kare kansa ba yace kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi al-hadith al-qudsi yana nufin hadisin Abu Dharr hadisin da Imam Muslim ya rawaito inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce bayi na farko da na ƙarshe mutane da aljanu duka za su haɗu akan sa amfanar da kai da wani abu ba za su iya amfanar da kai da komai ba sai abin da Allah ya rubuta maka da kuma za su haɗu gaba ɗaya akan su cutar da kai ba su isa su cutar da kai da wani abin da Allah bai rubuta maka shi ba sannan ya ce wa min jami'i sahatik da kuma dukkan abubuwan da za su jawo fushinka wannan dunkulewa ce bayan ya faɗi abubuwa a ɗaiɗaikunsu bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga bushewar ni'ima min zawali ni'matik ya roƙe shi daga tahawul al'afiya canzawar lafiyarsa da kuma fuja'ati nikmatik wato azabar kame ba zata waɗannan abubuwa a ɗaiɗai kudu ya faɗe su sai kuma ya dunkule gaba ɗaya sai ya ce wa min jami'i sakhatik da kuma dukkan wasu abubuwan da za su jawo fushinka wato waɗanda aka ambata da ma waɗanda ba a ambata ba shine imamu shaukani cikin wani littafin yake cewa wasta'aza sallallahu alaihi wasallam min jami'i sakhatihi nabi ya nemi tsarin Allah daga dukkan abubuwan da za su jawo fushi fushinsa li'annahu idza sakhata sakhita 'ala al-'abd saboda yayin da Allah ya fushi da bawa faqad halaka wa khaba wa khasir bawa nan ya halaka ya tabe ya asara walau kana sakhatu fi adna shay'in wa aysal sabab ko da kuwa abin da zai jawo masa fushin Allah ɗin ƙanƙanin abu ne inda har Allah ya fushi da shi akan wannan abun mun ƙanƙantarsa wannan bawa ya gama taɓewa ya yi asara ya yi nadama ولهذا قال الصادق المصدوق saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkule a cikin addu'arsa ce wa min jami'i sakhatik da kuma dukkan abubuwan da za su jawo fushinka wa jaa bi hadhihi al-ibara shamilatan li kulli sakhat yazo da wannan magana wacce kunshi dukkan abubuwan da za su jawo fushin Allah subhanahu wataala sannan ce wa fi tirmidhi an aisha ta qalat qala rasulullah qultu ya rasulullah in wafaqtu laylatal qadri ma as'al قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني قال الترمذي حديث صحيح ya zo cikin jami'ut tirmidhi daga aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ta ce qultu na ce ya rasulullah ya ma'aikin allah in wafaqtu lailatul qadri ma as'al in na dace da Laylatul qadri me zan roƙa qala sai yace ki ce. allahumma ya allah innaka afuwun lalle kai mai afuwa ne tuhibbul afwa kuma kana son afuwa fa'fu anni to kai min afuwa tirmizi ya ce wannan hadisi ne ingantacce imam tirmizi ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul jami' haka nan ibnu maja ya fitar da shi haka nan an-nasa'i a cikin as-sunan al-kubra a kitabu Amalil al-yawm wal layla ya fitar da wannan hadisi haka nan imam ahmad a cikin al-musnad ya fitar da wannan hadisi hadisi ne ingantacce tirmidhi bayan ya fitar da shi yake cewa ah, hadha hadithun hasanun sahih wani hadisi ne ingantacce ah, kuma imam al ah, abu Abdullahi shi ma ya inganta shi duk da akwai saɓani wajen tisali sanad ɗinsa amma dai majority malamai sun inganta hadisi ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai ne al'afu Allah shine al'afu mai afuwa. yana daga cikin sunayen Allah mafiya kyau al'afu inna Allah kana afuwan qadira Allah mai afuwa ne kuma mai iko ne Allah subhanahu wataala yana yin afuwa duk da cikakken ikonsa yana da iko ya kama bawansa yayin da ya masa laifi ya masa uquba babu wanda yake gagarar ubangiji subhanahu wata'ala to amma duk da haka kuma sai ya afuwa dan a nuna maka cewa afuwa yayin da kake da ikon ramuwa kai afuwa to wannan yafi kamala a cikin afuwa akwai wanda zai afuwa duk da yana da ikon ya rama amma ya afuwa akwai kuma wanda zai afuwa saboda ba zai iya ramawa ba mm. ba zai iya ramawa ba ko kuma wanda zai iya ramawa ba zai afuwa ba to ana so ka zama al'afu inda al-maqdira kana iya afuwa lokacin da kake iya ramawa lokacin da ka zanto wanda ya maka laifi ya shiga hannunka kana iya kai komai da shi a daidai lokacin ka ce ka yafe masa wanda ita ce mafi kamalar afuwa al'afuwa shine at-tajawuz 'an az-zamb shine ka kauce ka kau da kai daga daga zunubin wanda ya maka laifi ka manta da zunubinsa ka kyale shi da laifinsa ubangiji yana yi wa bayansa afuwa yayin da suka zo da asbab sababban da za su sa Allah ya musu afuwa ko dai su tuba wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at mm. Allah yana karɓar tuban bayansa kuma yana afuwa daga laifukan su mutum yayi yayi istighfari ko yayi tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala akan laifinsa to Allah sai ya yafe masa sai ya masa afuwa wannan afuwar tana nufin ubangiji subhanahu wataala zai kau da kai daga wannan laifin nashi da yayi zai rabu da shi ba zai kama shi da wannan laifin ba shi ne abin da ake nufi da afuwa ubangiji yana yin afuwa ga bayansa kuma yana son masu afuwa Allah yana son masu afuwa kamar yadda yake son masu tuba yake son masu tsarkaka to hakanan yake son waɗanda suke afuwa sai ce tuhibbul afwa fa'fu anni kana son afwa kai mun afwa la ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين عن الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آه، الله يجي ku yi aljannar da faɗinta shi ne sammai faɗin sammai da ƙasa wacce aka tanade ta saboda masu taƙawa wanda suke ciyar da dukiyoyinsu fissar ra'i wa zarra lokacin da suke cikin yalwa ko lokacin da suke cikin matsatsi walkazimi na al masu haɗe fushi masu haɗe fushinsu su shanye fushinsu wal'afi afina 'anil nas masu afuwa ga mutane cikin sifofin waɗanda suke da taƙawa waɗanda Allah ya aljanna saboda su a cikin sifofinsu akwai afuwa afuwa ga mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da ta tambaye shi cewa in ta dace da lailatul qadri lailatul qadri daren da ake samun shi a cikin watan Ramadan babu wani wata da ake samun lailatul qadri a ciki a cikin magana mafi inganci shi sai watan ramadan saboda a cikinsa ne allah subhanahu wata'ala yake cewa ya saukar da alƙur'ani inna anzalnahu fi lailatul qadr allah ce ya saukar da alƙur'ani a cikin lailatul qadr to kuma a wani gurin allah ya gaya mana cewa alƙur'ani ya saukar da shi a ramadan shahru ramadan allazi unzila fihi alquran sanan muka fahimci ashe lailatul qadri tana cikin ramadan a cikin ramadan ne ake samun lailatul qadr wanda Allah ya ce khairun min alf shahr wata dubu wanda babu lailatul qadr din a cikin sa tafi wata dubu alkhairi wato watannin da babu lailatul qadr a cikin su dare ne da mala'iku suke sauka da rahamar Allah da amincin Ubangiji subhanahu wata'ala dare ne da Allah subhanahu wata'ala yake karbawa bayansa addu'o'insu na kwarai ba tare da wato togaciya ba to shine Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ta dace da wannan dare wace irin addu'a ya kamata ta yi ta yi shine Annabi ya ce da ita kuli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai ne mai afuwa kana son kuma afuwa kai min afuwa kalmar afuwa da kalmar al'afiya da abu ɗaya duk daga tushe ɗaya aka samu su al'afiya ko mun yi bayaninta idan ka fuskanci kalmar al'afiya abubuwan da ta ƙunsa a cikinta za ka gane cewa shi wannan addu'a ba abin da ta bari ba wai ana nufin kawai ka yi laifi a yafe ba a'a ka kubuta kuma daga abubuwan da za su iya biyo baya ka kubuta daga cututtuka na zuciya da kuma cututtuka na gangar jiki da kuma fitintinu na rayuwa fitintinu na duniya duk wannan suna ƙarƙashin wannan addu'a yayin da ka ce fa'afu anni ka nemi afuwar ubangiji daga dukkan wani abin da zai cutar da kai sawa'un yana da dangantaka da addinin ka kuma da rayuwarka ta yau da gobe yana dangantaka da kai kadai ko kuma wani wanda ya dangance ka dukiyarka ko iyalinka ƴaƴanka duka waɗannan za su shiga ƙarƙashin wannan addu'a saboda haka addu'a ce jami'a kuma haka addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama salansu da ɗabi'a su take addu'o'i ne kowace ka dube ta zaka ga cewa ƙarƙashin ta abubuwa da yawa ta tattaro mutane sun kusan za su yi addu'a su ƙirƙiro nasu suna ganin kamar irin waɗannan kamar sun taƙaita ba a taɓo matsalar ka ba kai tsaye an faɗi ta saboda haka sai ka gaba irin wannan ba ka so ka ji ɓaro-ɓaro in ba zai yi sunan ka ya fito a ciki ras to sai ka ji cewa eh Allah ya fahimci fa da kai kan yake nufi <laughs> ba wani ba to yadda bawa ya tsaya yana roƙon Allah Allah ya san me yake so Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah kai afuwun ne kana san afuwa don haka yi min afuwa saboda haka in kai wannan addu'a to kusan duka wasu abubuwa da suke gabanka suke damunka wata matsala da take ta ci maka tuwo a ƙwarya ta shiga ƙarƙashin wannan ta shiga ƙarƙashin wannan wannan addu'a saboda kakka ji cewa kamar addu'a ce gajeriya takaitacciya ta shafi kawai wanda ya yi zunubi shi kadai yake shi kadai ne zai nemi afuwa kai me kai ba abin da kai saboda ka kai wannan addu'a ba ta shafe ka ba a'a kalmar afuwa din ta shafi komai naka malam za a yanta ko da ba ramadan din na <clears throat> ba wai sai a ramadan ba ba wai ana nufin sai a ramadan za a yi wannan addu'ar ba ita dai ta tambaye shi ne in ta da cikin lailatul qadr me za ta ci saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallama yakan shiryar da al'ummarsa su yi wasu addu'o'i a wasu munasabobi oh. kun samu wata dama ga addu'a da za ku yi amma ba yana nufin cewa kakkai wannan addu'ar a ko'ina ba sai a nan addu'a ce ta neman biyan bukata wurin Allah subhanahu wataala kamar Anas dan Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawafi tsakanin ar-rukn al-yamani da al-hajar al-aswad hmm. Nabi yakan yawaita rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar yana yawaita fadar wannan addu'a kaga wannan ba yana nufin kadai sai ka je umara ko hajji kuma sai ka je dawafi sannan zaka yi ta ba yana da nuna cewa annabi yakan yi amfani da wannan damar mm. a daidai wannan tsakankanin ya yawaita faɗar wannan addu'a amma ko a ina ma ka faɗe ta to addu'a ce jami'atun shamila ta ƙunso komai da komai na rayuwarka ta duniya da ta lahira وفي مسند الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيرا من المعافاة a cikin musnad na imamu ahmad daga abubakar siddiq radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bisiddi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na hore ku da gaskiya fa innahu ma'al birri domin gaskiya tana tare da alkhairai wa huma fil janna da gaskiya da albirru wato alkhairai suna aljanna wa iyakun wal kuma na hane ku da ƙarya fa innahu domin ita ƙarya ma'al fujuri tana tare da fajirci wa huma fi nar da ƙarya da fajirci duk suna wuta wa sallallahu al ku nemi Allah lafiya fa innahu lam yu'ta rajulun ba'da al yaqin khairan min al mu'afat babu wani abu da za a bawa mutum bayan yaqini wato bayan imani khairan min al-mu'afat da yafi lafiya alkhairi wannan hadisi hadisi ne sahihi Imam Ahmad ya fitar da shi kamar yadda ya faɗa Imam Bukhari ya fitar da shi a kitabu al-adab al-mufrad haka na Imam Nasa'i a cikin as-sunan al-kubra haka na Ibn Majah Ibn Hibban Diya'ul Din al-Maqdisi a cikin al-Mukhtara da malamai da dama duk sun fitar da shi hadisi ne tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai na abubakar ya rawaito wannan hadisi sai na abubakar baya da hadisai da dama ah, saboda duk da cewa ya fi kowa lazimtar annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sahabbai ba wanda ya kai shi lazimtar annabi sallallahu alaihi wasallama daga shi sai umar tun farkon musulunci yana daga cikin wanda suka musulunta da farko-farko kuma ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallama a da'awarsa da dukiyarsa har ta kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da cewa ma nafa'ani malu ahad ma nafa'ani malu abu bakr لو كنت متخذا احدا خليلا لاتخذت ابا بكر ba wani wanda dukiyarsa ta amfani ni kamar dukiyar abubakar radiyallahu anhu ce da akwai wanda zan rike shi ba daɗayi to da abubakar ne sai dai badaɗayi na Allah ne Allahu ibrahim khalila ya ce Allah ya riƙe ne badaɗayi kamar yadda ya riƙe annabi ibrahim cewa ce walakin ukuwatul islam amma ya ta musulunci ta haɗa wasu yana abubakar lazimtar da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba dare ba rana duk wasu abubuwan suka taso haka yake cika dare wani lokaci wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna ta shawarwari suna ta tattaunawa akan akan abin da ya shafi al'ummar musulmi amma duk da haka hadisansa ba su da yawa ba don komai ba saboda bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsawon rai ba shekara biyu bayan wafatin annabi shi ma ya wafati kuma a shekara biyu din nan an ɗora masa nauyi na shugabancin al'umma saboda haka ba shi da wani lokaci da zai zauna da tara mutane yana karantar da su ya bar wa sauran sahabbai abin da ya shafi sha'anin karantarwa wani abu ake so sai a je gurinsu su suna da lokaci kuma bayan ɗan ƙanƙanin lokaci da ya zo ya yi bayan fatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gamu da ƙalubale iri-iri daidai wannan lokacin ƙalubale na mutanen da suka yi ridda da larabawa da suka yi ridda wasu suka yi tawaye suka ce ba su ba da zakka ba wani suka fito suka ce su ma annabawa ne sai dai a raba gari su ma ba su kasansu sannan ga kuma rumawa wanda daman can annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulle rundunar zuwa a yaƙe su saboda irin yadda suka yi niyyar aukawa musulmi saboda ya zo ya tunkari ƙalubale mai yawa a ciki da waje sannan ga rashin dogon lokaci da ya ɗauka saraka bai samu zama ya yi ta fatawoyi ko wasu abubuwa irin wannan ba to kuma abin da aka samu ai shi za a waito ba ƙarya za a yi ba za a ta cewa abubakar ya faɗa ya faɗa alhalin bai faɗa ba to shi yasa hadisan suka zama kaɗan a san maƙiya hmm. ba su rika cewa ai mutanen nan ba sa sanna na ma. komai sai su ce an abu hurairata an abi hurairata an abi hurairata amma ba sa ci an fatima saboda ba sa san ba sa san ahalul baiti ba sa ruwaya daga Hassan da Husaini amma kuma Abu Huraira gashi nan kullum sai kaji an ce an Abi Huraira to kaga wannan da yake akwai mugun nufi daman a cikin zuciya wanda yake kinka ko ruwa ka faɗa sai ce ka ta da ba ruwan shi da me ya kawo haka inda a ce kiyayya ce take sa a bar hadisin wani a ruwaici na wani to da a gurin ba sai da abubakar sai ya fi koyawan hadisai saboda shi muke cewa shi ne mutum na farko bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ne mutum na farko a daraja to da a ce abin son zuciya ne kawai dan kana son mutum kai ta kirkira abu kana cewa ya faɗa to da sai hadisansa su kuna abu huraira ko akwai wanda ya taɓa cewa abu huraira shi ne mutum na farko babu shi aka faɗi abubakar ba za a faɗa abu huraira ba umar za a faɗa aka faɗi umar ba za a faɗa abu huraira ba ake faɗa usman aka faɗi usman wa ake faɗa aka faɗi ali wa ake faɗa sauran al'asharin bashari na bil janna sannan suwaye suwaye a ce a faɗi ahli badar a faɗi ahlul badar ridwan ba a zo kan abu huraira ba ma haka za a ra'ayi shiru ma ka ji ma ina yake mishi ba ma a sa shi a layi to amma tun da ya ruwaito ya za ka yi saboda haka abin ba wai son zuciya bane dama ce shi ya samu wanda su ba samu ba sai da abubakar ya rasu shekara ta sha biyu bayan hijira sha biyu bayan hijira abu huraira bai rasu ba sai shekara ta hamsin da takwas saboda haka ya samu lokaci da ya yi ta samun tabi'ai da suka yi ta zuwa suna neman ilimi kuma yanzu yana da halka yana da wurin zama ya ba da karatu waɗannan suna cikin sha'anin mulki yau a kama musu labarin can ya balle can wanda ya ɗan tawaye ya taso can kaza a haɗa rindina a tura wannan an tura rindina kuma ana jiran labarin mai ake ciki a lokacin sai na abubakar aka yi yaƙin Yarmuk, tsakaninsa da romawa aka ci wasu garuruwa haka sai na umar da ya zo sauraka ba su da lokacin da za su zauna tara musu ɗalibai su yi ta karatu ko a zo ana musu fatawa kuma ga sahabbai nan da yawa waɗanda za su ɗauke musu wannan nauyin su nauyin al'umma shi ne a gabansu shahid wannan yana ɗaya daga cikin hadisai kaɗan da aka samu na sayyidina abubakar in kaje ka duba musu musnad imam ahmad za zaka hadisan abubakar nawa ne haka ba yawa amma hadisan aisha fa yarsa dan ganshi da yawa ta lizimci annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma kuma ta yi tsawon rai har zuwa shekara ta hamsin da bakwai da takwas ita ma ta rasu kusan ɗan lokaci kaɗan ne tsakaninta da abu huraira da rasuwarsu to yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bisu na hore ku da gaskiya na hore ku da gaskiya fa innahu ma'al birri domin gaskiya tana tare da albir albir shine kalma ce da ta kunshi dukkan nau'i na alkhairi ismun jami'un li kulli anwa'il khair duk wani nau'in alkhairi yana cikin albir sauraka gaskiya tana jagoranci zuwa ga duk wani alkhairi ko menene zaka iya samun shi ta hanyar gaskiya ka zama tsakaninka da ubangijinka akwai gaskiya tsakaninka da mutanenka akwai gaskiya tsakaninka da kowa da kake mu'amalar shi akwai gaskiya Wani za ka yi gaskiya to kuma babu alkhairi da ba za ka haɗu da shi ba in mutumi yake cewa wani bawan Allah cikin magabata ya kasance duk mutumin da ya zo zai tafiya ya tambaye shi wasiya ce da me za ka yi min wasici sai ce ka zama mai gaskiya saboda ba abin da ba za ka samu ba ta hanyar gaskiya da mutane sun fahimci gaskiya da za su san cewa babu jarin da ya kai gaskiya in dai ka zama mai gaskiya to kowa sai ya buƙace ka kuma kowa ya yi mu'amala da kai sai ya nemi ka dai ka zama mai gaskiya saɓanin ka zama mai ƙarya shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya ce ya yi ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as ya ku wanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah kuma ku kasance cikin masu gaskiya ku zama cikin tawagar masu gaskiya har ya zanto ma tawagar su nemo mumina ake su kasance cikinta cikin wannan tawagar saboda ita ce tawagar da tafi kowace da Allah ya tashi ba da sifar almuhajirun sai ce ula'ika humus sadiqun ula'ika humus sadiqun waɗanda su ne masu gaskiya Saɓanin da aka tashi faɗar sifar al'ansar to mai yau kashin hanafsi fa ula'ika humul muflihun amma suna ce sadiqun da wannan aka yi hujja akan shugabancin al-muhajirin akan al'ansar ce Allah ya yi umarni cewa a kasance tare da masu gaskiya ashe su su ne a gaba kai ka shigo cikinsu idan mutum ya riki gaskiya to ya riki abin da zai kai shi ga dukkan wani alkhairi mafi tsadar alkhairi da girman alkhairi shine alkhairi da zai kai ka ga aljanna shine yace fa innahu ma'al birri wa huma fil janna za su kasance tare da mutum a aljanna sannan ce wa iyakum wal kuma na hane ku na hane ku da ƙarya fa innahu ma'al fujur domin ƙarya tana tare da fajirci wato tana jagoranci zuwa ga fajirci fajirci shine fandarewa umarnin Allah da manzansa fandarewa ta gaba ɗaya ko fandare wani sashi na umarnin Allah aka ce alfujur ya kunshi kafirci ya kunshi munafici ya kunshi saban Allah duk yana ƙarƙashin alfujur duk mutumin da zai fandare wa umarnin Allah da manzansa to wanda shi ake cin fajiri fandarelle wani zai fandare har ta fuskar imani ma ya ƙi Allah da manzansa ya kafirce musu wani kuma zai fandare ƙasa da haka to ita ƙarya tana kai mutum ga wannan dai mutum zai zama mai ƙarya ne to zai kai ga wannan mataki na fandara kuma fandara ce iri-iri kowa da irin tashi mafi munin ƙarya ƙaryar da za a yi wa Allah da manzansa ta ce mafi munin ƙarya ita ce mafi munin ƙarya a yi wa Allah da manzansa ƙarya ƙirƙiri wani abu ka danganta shi ga Allah subhanahu ko ga addinin Allah abinda Allah bai halatta shi ba kai ka halatta ko abinda Allah ya haramta abinda ya halatta kai ka haramta wannan ita ce ƙarya mafi muni domin dangana wa Allah abinda bai faɗa ba ne hukuncin da bai yi ba ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون Allah ce kada saboda ƙaryar da harsunanku ku suke sifantawa ku rika cewa wannan halal ne wannan haram litaftaru ala Allah alkadhib dan ku Allah dan ƙarya ku danganta ga Allah kaga ashe haramta abinda Allah ya halatta yi wa Allah ƙarya ne halatta abinda Allah ya haramta yi wa Allah ƙarya ne duk wanda zai yi wannan to yayi wa Allah ƙarya wanda kuma zai yi wa Allah ƙarya to ba zai taɓa rabauta ba ma'ana ba zai taɓa cimma buƙatarsa ba ba zai taɓa gujewa abin da yake ƙoƙarin gujewa ba ne Allah yana cewa qul ara'aytum ma anzala Allahu min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ubangiji ya ce ba ku ga abin da Allah ya saukar ba na arzikinsa Allah yana gaya wa larabawa mushrikan ƙuraishawa da suke duba wasu dabbobi su halatta wasu su haramta wasu ba gaira ba dalili ce wannan halal ne wannan haram ne wannan halal ne maza su ci ban da mata wannan haram ne a hausa ko a ɗora musu kaya ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حق يفترون على الله الكذب واولئك الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعلمون هو الذي ya zauna ya shi da ƙaryarsa zai ta za ka rasa wata da yanyoyi da ka da karanta kaza za a gina maka kaza a aljanna duk wasu matsalolin ka za a warware maka haka kawai mutum zai shiga ɗaki ya dasa kyamara ya ta ƙarirai iri-iri sai a watsu shikenan ko mutane sai ta tura sai a ce ma in kana tsoron Allah da in kana son Allah da manzansa kai ma ka tura don kai kuma kana tsoron ka zama ma makiyin Allah da ba sai ka tura suna nan da yawa to duk wannan ƙarya ce mai munin gaske annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad yamin ƙarya ba daidai yake da yamin wani ƙarya ba man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu minan nar duk wanda zai mun ƙarya da gangan ya nemi zaunin wuta? a da can za ka ga cewa waɗanda suke kawo wasu hadisai marasa inganci wasu na ƙarya suna karanta mutane akan yi gargaɗi a kansu saboda da za cuci al'umma cuci musulmi wadda ita ma ƙarya ce mai munin gaske domin ƙarya ce da cutar wata bata taƙaita a kanka ba za ta shafi sauran uwa musulmi za ta shafi addininsu za ta shafi rayuwarsu wannan ƙarya ce ita ma mai muni ko da ba ta da alaƙa da kirkira wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya amma ka kawo wani abu wanda ka san ƙarya ne ba gaskiya ba ka dinga faɗa ko mutane su yadda gaskiya ce su ɗauka suna yi kaga masu tallan magungunan nan yawanci suna shiga ƙarƙashin wannan laifi mutum ne bai yi wani gwaje-gwaje ba bai karanta ba bai aka kawai sai ya zo da wani magani kwaɗe sai ce yana maganin ɗari ɗaya ba a ina ya karanta shi ba ba karanta haka kawai irin wannan kaga ita ma ƙarya ce mai haɗari so ƙarya ce da za ta cutar da mutane eh ko da ba ta zanganci addinin su ba ba ta zanganci lafiyar su ta zanganci to duk wannan ƙarya ce da ba ta saboda ka ita ƙarya fil asl asali ita ƙarya an hana mm, inda aka halatta ƙarya an halatta yin ta ne a nan saboda larura amma ba wai don tana halal a ita karan kanta ba ita karan kanta ƙarya mummunan abu ne akan samu wani lokaci da za a ce an yadda kai wata ƙarya a nan saboda wata maslaha saboda ta larura akwai inda za ta zama wajibi ma ka yi ta in ma baka yi in ma baka yi ƙaryar ba kai gaskiyar anan ka zama mai laifi irin wani wani ɗan daba su biyo shi da wuka suna neman su kashe shi sai ya fada wani guri ya ɓoye kai ka ga inda ya ɓoye suka zo suna huci da makami suna yana ina yana ina tambaye ka kaga inda yake kaga inda yake ka ce baka gani ba kuma ka gani a nan baya halatta ka nuna muka ce ai an ce ka zama mai gaskiya ba za ku ƙarya ba a nan in kai gaskiya ka yi laifi sai ka yi musu ƙarya ka ce ni ban gan shi ba ko ma ka nuna musu wani guri ka ce nan yayi a guje to nan lada ma za ka samu domin ka taimaka wajen kubutar da rayuwar wani man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'a mutumin da zai yi ƙarya don ya sulhu tsakanin mutane an da wani mutane ne biyu ba sa jituwa kowa yana jin cewa ɗan uwansa yana yaɗa mugayen maganganu a kansa kuma kawai shaidan ne zai zo ya ƙulla masa wannan ko kuma wasu shaidanun mutane to sai ka kuma duk sanda ka gamu da shi sai ka ce ka ne ko yanzu muka rabu yana cewa da Allah in mun haɗu gaishe ka ko ka ce ma ya ma faɗi maganganu masu kyau a kanka ba don kowa ba don dai ka rage masa wannan zafin da yake ji a ransa ko zaton da ya cika masa zuciyarsa shi ma wancan in ka haɗu da shi sai ka ba shi irin wannan labarin to daga nan sai su fara tunanin to ko ma abin da ake faɗa ba gaskiya ba ne kaga wannan sai ya sai ya haɗa tsakaninsu to duk wannan babu laifi irin wannan akwai ruwaya da aka yi ta miji yau matarsa da cewa wannan ruwaya ce asalin ta da rauni mudura ne hadi maganar zuhuri ce kana iya yawa ka ƙarya eh, to wasu sai suke amfani da wannan ta girba matan ƙarya ba kai ba gindi kuma da zarar suka gano to kuma ba farar da za ka ƙara faɗin maganar sai eh. to wannan ta inganta marfu'iya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya inganta shine mutumin da zai karya dan yayi sulhu tsakanin tsakanin mutane sai kuma alharbu khud'a a lokacin yaki da ake da abokan gaba makiya su kama mutum suna neman bayanai a wajensa anan ya halatta ya gaya musu karya. saboda in ya faɗi gaskiya za ta cutar da musulmi to anan ƙaryar ake so ya faɗa mutum ya haka ya yi daidai amma mutum da matarsa kullum ya zauna ita ta shirga mata ƙarya kullum ya ta mata ƙarya ya ce ai annabi ne ya ce muke ƙarya <laughs> ita ma sai ta rika maka ƙarya in ta gane ƙarya kake ba sai ta ma ta rika rama sannan ya ce fa innahu ma'al fujur ta ƙarya tana tare da fajirci ma'ana tana kai mutum zuwa ga ayyuka munana kamar yadda gaskiya take kai mutum ga alheri mai yawa haka ƙarya take kai shi zuwa ga aikin fajirci mai yawa to wannan gabar ta yi daidai da hadisin ibnu mas'ud wanda yake cikin sahihaini yake cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-janna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa iyyakum wal-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila nar ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا daidai da wannan gabar da ta zo cikin hadisin abubakar nabi ya ce na hore ku da gaskiya domin gaskiya tana shiryarwa tana jagoranci zuwa ga ayyukan alkhairi ayyukan alkhairi kuma suna kaiwa zuwa ga aljanna mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya har sai a rubuta shi siddiqi a gurin Allah mai yawan gaskiya wanda shine mafi kololuwar matsayi da mutum zai taka daga wannan matsayi sai annabta kuma kaɗan ne suka take wannan matsayi irin sai na abubakar sai da tana aisha da sauransu to gaskiya tana kai mutum zuwa ga wannan mataki sannan ce na hane ku daga ƙarya domin ƙarya tana jagoranci zuwa ga fajirci fajirci kuma yana jagoranci zuwa ga ga wuta Allah ce innal fujjara lafi jahim fajirai suna cikin wutar jahannama baka aikin fajirci yake kai su ga wutar jahannama shine wal innahu ma al fujuri wa huma fi nar sanne ce wasallallahu al muafat ku roki Allah afiya lafiya lafiya ka lafiya gangar jikinka lafiya a rayuwarka gaba ɗaya mun yi sharhin me take nufi al muafat daga al afiya afiya din nan kuma ta kunshi dukkan wani abin da kake so ka samu na kubuta daga wani abu da zai cutar da kai a addininka ko a rayuwarka ko a gangar jikinka duk kalmar mu'afat ta shiga ciki cewa sallallahu al'af mu'afat ku nemi Allah ku roki Allah lafiya fa innahu lam yu'ta rajulun ba'da al-yaqin al-yaqin ana nufin al-iman bayan imani a ruwayar Imam Ahmad yake cewa fa inna rajulan fa innahu lam yu'ta rajulun ba'da kalimatil ikhlas bayan kalmar ikhlasi ashhadu an la ilaha allah babu wani abu da za a ba mutum kamar a bashi al-mu'afat kaga ashe al-mu'afat din nan kalma ce da ta kunshi kuɓuta daga dukkan wani abin da zai cutar da shi a addininsa ko kuma a rayuwarsa sannan ce wa fi hakim yana nufin mustadrak na hakim an ibn umar عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سئل الله ما سئل الله عز وجل شيئا ahabbu ilaihi min an yus'al al-afiya daga Abdullahi dan Umar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ba a roki Allah wani abu ba da yafi so kamar a roke shi alafiya. a roke shi alafiya. afiya wannan hadisi yana da rauni hadisin Abdurrahman ibn Abi Bakar al-Qurashi al-Mulaiki ya ruwaice shi daga Uqba ibn Amir afwan Uqba ibn Nafi ah, Musa ibn Uqba afwan daga Musa ibn Uqba shi kuma daga Nafi' maula abdullahi ibn umar daga abdullahi dan umar wanda imamu tirmidhi da ya rawaito hadisin shi karan kansa <coughs> ya rauna nashi hakim da ya rawaito shi ya inganta shi zahabi ya masa ta'aqqu cewa bai inganta ba shi kansa ibn hajar a cikin natajul afkar ya rauna na hadisin shi wannan almulaiki zahibul hadith malamai sun yi magana a kansa hadisi ne munkar da bai inganta ba kuma sauran hadisai da suka zo a babin sun wadatar da wanda insha Allah a karatu na gaba za mu ambace su tare da hadisan da za su zo dukkaninsu kan sha'anin al'afiya da muhimmancin roƙon Allah wannan alkhairi mai yawa Allah ya sa mu dace ubangiji subhanahu wataala ya ba mu lada kan abin da muka faɗa na daidai abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana